Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. mu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. A yau za mu koyar da yadda ake uploading ɗin logo da kuma channel art. Saboda ku biyo mu cikin wannan bidiyon. Sannan ga duk wanda bai yi subscribe ba, ya danna mana alamar subscribe sannan ya danna alamar kararawa Wannan shine zai ba shi damar da zai samu bidiyon mu a farko-farko a dan lokacin da muka dora. yanzu gashi nan na shiga cikin kuram kamar yadda aka saba akwai madannai guda uku a can sama sai ka taba su sai ka jawo zuwa ƙasa sai ka shiga gurin desktop site sai ka jawo ƙasa sai ka shiga gurin da aka rubuta youtube bayan ya buɗe mana sai ka taɓa gurin da aka gurin email ɗinka sai ka shiga gurin your channel sai ka ɗan jira zai buɗe ma nan fuska ɗin sai ka taɓa gurin da aka rubuta customize channel a bayan ka shiga zai buɗe ma nan gurin sai ka taɓa jikin hoton zai fito ma da wasu alƙalama guda biyu sai ka taɓa wannan alƙalamin sai ka taba edit sai ka dan jira ya bude so zai bude ma nan gurin sai ka taba gurin upload photo sai ka taba document sai ka yi ƙasa sai ka shiga gallery sai ka zaɓo hoton logo ɗin channel ɗin naka so gashi na zaɓi wannan yawwa gashi nan ya zo za ka iya taɓa wannan alamomin guda biyu domin kai rotating ɗinsa idan ya yi ma kuma sai ka taɓa gurin nan mai alamar don ɗin nan sai ka ɗan jira gashi nan ya yi sai ka taɓa ok ɗin nan sai ka jawo zuwa ƙasa gashi nan ya hau bari koma bayan ƙara shigowa ku gani gashi nan tun anan ma ya canja dati ne amma yanzu ga logo nan ya hau bari shiga yiwa tunnel customize channel gashi nan ya hau so yanzu sai yanda ake adin ɗin channel art yadda ake yi shi ne shi ma kamar yadda aka yi kamar yadda ka biyo wannan hanyar shi ma haka za ka bi za ka taɓa hotunan kamar yadda ka taɓa ɗazu idan ka taɓa alƙalaman nan guda biyu za su ƙara bayyana sai ka taɓa wannan bayan ka taɓa shi sai ka taɓa edit channel art sai ka dan jira zai buɗo mana sai ka taɓa gurin da aka rubuta select a photo from your computer sai ka shiga document kamar yadda muka yi ɗazu dai sai ka yi ƙasa sai ka shiga cikin gallery so bayan ka shiga cikin galari sai ka zaɓo hoton da kake so eh, ka ɗora na channel art ɗinka idan ya yi sai ka taɓa ok so shi ma zai baka kamar yadda kuka ga wannan a nan za mu tsaya a bidiyon mu na yanzu saboda ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa sai sha zuwa 'yan uwa da abokan arziki mun gode